Kamar yadda kuka ji a labarin duniya kafofin yada labaru abin na alkahira suna ba da rahotannin cewa an jikata mutane da dama bayan da jami'an tsaron masar ɗin suka yi ƙoƙarin ko kuma suka murkushe magoya bayan hambararren shugaban muhammad morsi waɗanda suke zaman dirshan to mun tuntuɓi wasu mazauna birnin alkahira da farko ga malam ahmad abba maji daɗi binanci nan ga yadda ya bayyana mana halin da ake ciki a can masar ɗin wallahi hajiya na alkahira sai dai addu'a saboda abubuwa duk su rikice ba abin da za a yi sai dai a gode ma Allah. ku a nan inda kuke abin ya shafe ku? a mu dai gaskiya bai shafi ɗalibai da baki ba amma dai tsakanin su kan yau an yi kashe-kashe ba adadi kana iya gaya mana ko mutane nawa aka kashe to wallahi ban da yaƙini amma dai an kashe mutane da yawa tsakanin mai dan atul adawiya da sauran wajaje a saboda haka kuna gida kenan ba fita wallahi muna gida ba fita ba shaguna rufe abubuwa dai duk sun tsaya a masa. eh to kamar nan ga gidajen talabijin din me suke nuna muku eh suna akwai gidan talabijin aljazira wanda shi muka kallo gaskiya suna nuno ana ta kashin mutane kuma magoya bayan magoya bayan shugaban kasa ga sunan bisa tituna ta ko ina suna ta kabbarori a suna ta kabbarori ban gane kabbarori ba mai kake nufi suna kabbara suna kira la ilaha illallahu mursi ya dawo mursi ya dawo sisi ya tafi sisi ya tafi wato ba su dai daddara ba kenan wallahi ba su daddara ba yanzu bayan gidajenmu ga sunan sun hito kuwa ɗaya suka ta duk da cewa an je an wargaza inda suka kakkafa sansanonin zaman dirshan nan eh an wargaje su amma har yanzu suna wajajen sun kasa tafiya kuma sun fito titunan birnin alkahira gaba suna rali haka duk da karkashe su da ake yi wallahi to abubuwa na ke san sun riga sun ce su mutuwa suka so in dai ba shugaban ƙasar su ya dawo ba to Allah ya kyauta amin ya rabbi to daga nan kuma sai na tuntubi malam Aliyu Muhammad Kano shi kuma ga abin da ya ce mana wallahi kamar yadda kuka sani malama jummai a halin da ake ciki yanzu kamar yadda kuke gani a tv ko kuma kuke jin labarai dai a rigimar dai har yanzu gaskiya ba wani lafawa ba ana nan dai ana ta ta ana buga tsakanin su su jinda su can ainihin yan yahuwan ba wani makamai ba ne a hannun su su din dai ake ta faman kashewa har yanzu dai ba wani labarai illa dan saukinta da aka samu yanzu akwai malamai manya-manyan malamai haka da suka je gurin suna dan neman a yi sulhu kan al'amar. Suna bayani ne suna neman su kwantar da hankalin su masu eh, zanga-zanga. Suna kwantar da hankalin su ainihin wa mutanen su su ikhwan din yan ɗan ikhwan din sun dan fide da su za su ji maganganun su to su suke dan kwantarwa da hankali suna nema da a dakata dai da lamarin ya zama cewa an daina wannan rigingimin da a dai halin yanzu da ake ciki. To su jami'an tsaro suna ci gaba ne da harbi suna karkashe mutane? Gaskiya suna ci gaba domin yanzu haka ma a wasu hotuna da aka turo tun da ni dai ban je gurin ba sai dai wanda muka gani a tv ko kuma wanda ake turo mana mu da suke kusa da gurin yan makaranta suna kusa da gurin sun turo mana hotuna dai kamar yadda suke turawa wallahi abin da ba kyan gani gaskiya to Allah ya sauke amin amin Allah kuma ya kare ku amin amin Allah